suna kokowar gargajiya kokowar gargajiya dai muna iya ci a bangaren fuskar jihar da magaram an ka karshen tanka da rere na zakulo 'yan kokowa da za su wakilci jihar da magaram a babban kwamfala ta neman takobi karo na 44 wadda za ta gudana in allah su yarda a jihar agadas daga ranar 22 zuwa 31 da watan disamba na shekarar nan ta 2023 to a dai kokowa da aka yi ta karshe a jiya aka yi kokowa da ta gama kowace Eh, departama ko mu ce kowace gunduma ta yi da kowace gunduma ko kowace da aka yi ta sahe a jiya da magaram ta ɗaya da gure inda aka ma gure bakwai da uku sai aka yi magarya da ita da tanut inda aka ma eh, tanut tara da ɗaya aka yi karo tsakanin dingas da ita da kance a wannan kokowa kance ta ma dingas goma da banza sai da marace aka yi kokowa tsakanin zandar gari da ita da balbeji inda aka ma balbeji bakwai da biyu da mutuwar tsaye guda sai murya da taketa inda taketa ta ma murya bakwai da uku to a ƙarshen kokowa da aka yi a cikin 'yan kokowa ɗari wanda kowace gunduma 'yan kokowa goma goma ne take jera a kokowa in za ta yi a cikin ɗari kin wannan 'yan kokowa biyar su ne ƙayyas wata taɓa ƙasa 'yan kokowa biyan a cikin ka'ida dama wannan 'yan kokowa biyan sun tamu tikiti na shiga cikin ekip national ko ekip ta jiha kenan regional kenan wannan 'yan kokowa guda biyan a cikin wannan biyar kin wanda KS bata taɓa ba kasa uku daga kance ɗaya zanderville ɗaya daga magarya sai aka komo kuma a cikin 'yan kokowa akwai 'yan kokowa hudu wanda su mutuwa tsaye ce suka yi ba a kada su mutuwa tsaye ce suka yi guda hudu guda bakwai aka musu kayi ɗaya sai guda hudu wanda suke da kayi ɗaya da nil guda kenan aka gama an samu 'yan kokowa ashirin daidai sai aka komo da lawal abu ɗan tela ya zamanto 'yan kokowa 21 wannan su ne a halin yanzu ana nan ana shagulgula a can garin na taketa ana nuna ma magabata wanda eh, prefect na department ta taketa abdullahi eh, Saku wanda shine wakili na gwamnan jihar da magaram ana nuna mishi 'yan kokowar da aka ɗauka wanda za su wakilci jihar da magaram a wannan babban kwamfala ta neman takobi karo na 44 wanda zai gudana a garin agares wanda kuma an shima da ba a yi ba tankaɗe da irin wannan na bana wanda aka yi shi a cikin tsari tun 'yan kokowal wanda aka ɗauka ya cancanta a ɗauke su ne wanda kuma an muka komo muka biyo gunduma bisa kan gunduma wanda aka ɗauka a kokowa tara da kowace gunduma ta yi gunduma ta eh, eh, kance ita ce a kokowa da ta yi guda tara duka sai da ta yi kokowa da departama shidda shidda tana musu goma da banza goma da banza kenan yan kokowa su wanda aka ɗauka a cikin wannan yan kokowa ashirin da ɗaya guda goma kance guda biyar magarya guda biyu da magaram gari ɗaya da ta ƙaya ɗaya belbeji ɗaya murya da ɗaya dungas wannan su ne 'yan kokowa 21 wanda aka ɗauka wanda za su wakilci jihar da magaram a babban kwambala bayan an ƙare wannan tankaɗe da yanzu abin da ya rage 'yan kokowa wannan da a turanci ake cewa miss over wanda za a yi turkansu wanda za a kula da su kuma a koya musu salo da dabarori na kokowa wanda za su wakilci jiha a wannan babban kwambala kuma abin da ya kamata wannan 'yan kokowa bayan sun kare kenan yauni ya komo ga jiha tunda an girka kwamiti na jiha wanda gwamnan jiha shine shugaban kwamiti na jiha kenan al'umma irin gudunmuwa da za a kawo mu kawo wanda za a kama ma wannan jiha a babban kwamfala wanda ta neman takobi shine ya rage kenan irin gudunmawa da al'umma ya kamata su kawo da wannan yan kokowa mu su daga wannan tuta ta jihar da magaran a can babban kwamfala ta neman takobi babban gurin da aka sa a wannan kwamfala a ɗauko wannan takobi a kashi wannan jiha ta da magaran kenan kowa sai ya kama in ana so haka kin ya kasance. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu a cikin wannan babban gurin mai albarka shine group commando eh, babu shakka kokowa wadda aka anan cikin birnin madawa radda aka fara kokowa a ranar lahadi biyar ga wata ranar an kai karo tsakanin malbaza da ita da tawa kwamin bil inda bil ta samu kaye bakwai sa'annan za ta samu kayi uku sa'annan abalak ta yi ta biyu ita da buza inda buza ta samu kaye takwas abalak ta samu kaye biyu bagaruwa suka kara da su da illela bagaruwa ta samu kaye hudu illela ta samu kaye shidda malbaza da tawa da fartima su ma suka kara inda malbaza ta samu kaye hudu tawa da fartima ta samu kaye shidda sannan ansali da marice tawa bil da ita da keta inda tawa bil ta samu kaye shidda keta ta samu kaye biyu sa'an nan birnin kwanni ita da madawa ran marice na ƙarshe ranar eh, litinin ran nan ne inda Eh, eh, birnin kwanne ta samu kaye uku madawa ta samu kaye bakwai sa'an nan bakwai ga wata sha bakwai ga watan sha ɗai da aka zo buza da ita da birnin kwanne inda buza ta samu kaye tara birnin kwanne ta samu kaye guda sa'an nan sai mu koma ƙeta da ita da bagaruwa inda ƙeta ta samu kaye biyar bagaru ta samu kaye biyar sai mu koma birnin tawa har yau tawa da fartima da ita da illela su ma nan sun kai biyar biyar sai ansali da marici abalak da ita da tawa bil inda abala ta samu kaye biyu tawa bil ta samu kaye takwas sai mu koma birnin madawa ita da malbaza inda madawa ta yi kaye tara malbaza ta yi kaye guda sai takwas ga watan sha ɗaya sabahan da sahe kwanne da ita da illela kwanne kwanne da ita da illela inda illela ta samu kaye takwas da mutuwar kasko guda kwanne ta samu kaye ɗaya da mutuwar kasko guda sai mu koma birnin malbaza da ita da abalak inda malbaza ta samu kaye biyar abalak ta samu kaye biyar sai mu koma da fartima tattawa tawa da fartima da tawa bil an kai biyar biyar suma <clears throat> shikenan sai mu koma birnin keta keta da ita da buza ranar jiya inda ranar jiya laraba inda buza ta samu kaye biyar abala ta samu kaye eh, eh, buza ta samu kaye biyar da ita da keta sai mu koma eh, birnin bagaruwa da ita da madawa inda an kai kaye takwas bagaruwa ta yi kaye biyu madawa ta yi kaye takwas sai mu koma billetawa eh, wannan sahiya da za mu wayuwa wagga da mun kawaye sahiya lahiya babu shakka za a yi karo tsakanin billetawa da ita da buza kwan ba ta farko ta yau tara ga wata sai sa'an nan ta biyu ƙeta da ƙwanni sa'an nan illela malbaza yau sa'an nan kokowa ta uku ta sahiyar yau tawa da fartima da ita da bagaruwa sa'an nan mu koma can ta madawa da marici kuma akwai madawa a balak da marece sa'an nan Eh, za ku ji kenan wanda za su yawa da sahen gama ji ko ƙaƙa za a yowa to babu shakka kun ji inda kukuwa ta kwana a halin yanzu cikin ƙato ɗari da hamsin wanda aka zaka da suwa ranar lahadi aka fara yau abin da an saura sauran ƙato guda guda ashirin da hudu suka rage daga cikinsu ashirin da hudu buza tana da hudu madawa tana da shidda illela tana da guda uku malbaza tana da guda tawa da fartima tana da guda hudu tawa bil tana da biyu ƙeta tana da biyu bagaruwa tana da biyu abalak babu ko guda kwanni babu ko guda to kun ji inda abinda suka rage wanda an kawai sahiyar yau da su Allah ya gwada mana. madara kwamfule ɗaya biyu uku ka bani babu ina matawa? Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara arzikin ka a gaya mai kiɗa a gaya maka ɗan badamasa alasan a gaya maka ɗan tasiri sani a gaya maka ɗan bala haruna a gaya maka ɗan ɗan tela ah, mai salula ya ce a baka jika biyu ya baka jika biyu ಹಾಗೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇರ da ya su godano siga baya kuma no yaki na tuko ma ai ne bani yaki na kina ma shuya shuya shuya shuya